kalangu studio kalangu yana shirye studio kalangu ke sauraro daga nan birnin yame karfe biyar da minti talatin cip cip cip ga labaru da harshen hausa mai gabatarwa gungu muhammad dantani a cikin labarun za ku yanda aka shiga jarabawar neman digirin bpc a nan birnin yame haka kuma za ku ji ta ƙaddamar da ta shiga tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Feni Foot. Shirin musamman na yau zai kai mu garin tanu domin mu yi san jarabawar da ake yi ta neman BPC. Assalamu alaikum masu sauraro barkanmu da kasancewa tare da ku a wannan lokaci yanzu kuma ga labarun dalla-dalla. Yau talata da sahe ne kotun shari'a na birnin Yamai ya fitar da amsa ga tambayar sakan talala na ɗan jaridar kafar ba da labaru ta Bonferai Alfa Baba. tambayar da aka gabatar sati guda kenan da ya wuce a gami ma tambayar bata samu shiga ba tare da mahaifinsa baba alfa ana tuhumar su ne da yin amfani da takardar karya shari'ar za a masu hukunci za ta gudana ne sha ɗaya ga watan juli mai zowa tun watan abril ɗaya da ya shuɗe ne wato mutanen biyu suka kasance a tsare. a kan tuhumar da ake masa na sace wata takardar shari'a da ke cikin wani kes da ke gudana wanda kuma ya wallafa shugaban jarida ta kurye ali sumana an ƙargama mai wato zaman manda da jiya litinin alkalin da ke kare shi metar amadu bubakar ya bayyana cewa an shigar da tuhumar ga binciken shari'a jujun zai gudanar da bincike bayan wannan bincike ne za a sanin makomar ɗan jaridar ali sumana idan ba wani lahi a kai zai iya samun sallama ali sumana ranar alhamis da ta shuɗe ne aka kama shi inda ya fuskanci zaman tsaro na sa ido na kwanaki guda hudu a harabar police judiciaire ta yame kamin a idasa bincike dai zai zama a gidan yari na garin filinge. Yau da sahe a faɗin ƙasa baki ɗaya aka soma gudanar da jarrabawa ta neman digiran BPC aji na shekara ta 2017 a cikin yankin Yame 'yan takara 32,510 aka rarraba a wuraren jarrabawa 670 a ciki akwai kashi 53 bisa 100 na ɗiya mata a faɗin ƙasa kuma mata na bisa kashi 44.17 bisa 100 a cewar Zakari Hima Barikire daraktan makarantun sagwandari na yankin Yame A cs Faransa amince Nijar aka saka usul ɗin soma jarabawar tare da halartar gwamnan yankin mu saurare ci To lalle abun da mun ka gani eh, ya gamshe mu ya gamshe mu don saboda mun iske an yi tsari cikakke eh, 'yan lakwal duka suna zamne yadda ya kamata suna jiran su fara ayyukansu to lalle eh, mun raba musu a din da za su yi mada da za su yi yau mun raba musu ita kuma mun yi kira gare su da kowa ya maido hankalin shi wanga eh, jarabawa da ake yi ba wani sabon abu ne ba sai abun da an ka karantashe su shine za a tambaya su a gani iyakan gwargwadon gane wasu kenan ba wani sabon karatu ne ba ba wani sabon abu ne ba sai karatun da sun kai a cikin wata tara da sun ka wuce shine za a tambaya su a ga eh, in sun gane to lalle ko mun iske cikakken tsari kamar yadda na faɗi kuma yan lakwal mun yi musu gargadi su maido hankalin su biskai ga karatu su maido hankalin su biskai ga jarrabawa kuma in Allah ya so ɗari bisa ɗari eh, duka samu za su yi Duk da a kan wannan jarabawa kamar shekarar da ta shuɗe a bana ma hukumar koli mai fafutuka ga kokowar murkushe lamarin cin hanci rashawa da makamantansu alsiya na da tsomin baki ga tsarin gudanar da jarabawar neman digiran BAPC na shekarar bana da aka soma a yau da sahe faɗin ƙasa baki ɗaya. Tarnan Fudai Ahmed ya firanta da Salisu Bandoma mataimakin shugaban alsiya mu saurare shi. A nan da nake muku magana akwai wakilan hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa halsiya a duk yankunan jihar da ake gudanar da jarabawar. Sai dai akwai waɗanda suka saka tuni da waɗanda ba su sa ba cikin cibiyoyin. Muna da mutane da ke cikin jarabawar kuma suna shirye za su sa ido a kan jarabawar kuma za su gaya mana duk yadda al'amuran suke wakana. Mun kafa babban guri a zahirance da zai bayyana muna duk duk abubuwan da ke faruwa a cikin ƙasa kamar yamai. Misali kamar shekar da ta gabata akwai wasu abubuwa a dokance da ba mu da shakku a kansu inda za a iya bayani kai tsaye kan keɓe duk waɗanda aka samu da wani cikas a gare su. A gaida ke Muhammadu da fassara, halin da makaranta ta shiga a kan sani jiya Litinin haɗaɗɗiyar ƙungiyar sandika na karanta Fizen ta yi taron ba da labari ga 'yan jarida. Ƙungiyar ta jibinci sandika goma na fannin ba da karatun boko tana neman tilasa ma gwamnati na ya guje ma maganar yi wa malumai jarabawar aunin sani. Ga kaɗan daga cikin jawabin da Isu Arzika na Naize ya yi. mun tunatar da gwamnati cewa akwai wani wata doka wadda ta tsara aikin kwantarage cewa akwai wanda sun wuce shekaru suna cikin aikin kwantarage to su dokan nan muna so a maido ta domin ta gyara e wanda suka wuce shekarun nan a gyara musu domin su ma samu samu samu matrikil bayan shi sai muka yi kira eh, ga gwamnati saman harkar examen domin ya kamata da gwamnati da malaman makaranta da dukkan wanda yake da al'amari na harkar lakol ya sa hannu domin mu ga examen kin na an yi shi cikin tsarki tare da magudi ba ba tare da cuku-cuku ba an yi shi tare da kowane yaro an ba shi haƙin shi muna kira kuma eh, eh, eh, ga malaman makaranta da su tashi haikan domin kare haƙƙinsu fizan kuma tana nan koyo ko gobe za ta gwada jan ƙoƙarinta domin kare ma'aikata malaman makaranta maza da mata. Isufu arzika kenan kuka saurara. Mu zagaya arewacin ƙasa a cikin yankin bakwai na ƙasar Nijar gidan duwan na Agadas ya kasance sahun gaba bisa ga kokowa da lamarin fasa kwabrin kalanzir. Yan watannin bayan ga duwan ɗin ta Agadas ta kama karanzir da dama a cewar Laftanan Kanal Amadu Mummuni Jimarau shugaban gidan duwan na Agadas ga bayanin nasa. Ce sont plusieurs saisies qui ont été opérées. Kayayyakin da dama ne aka kama tun daga ranar 1 ga watan sabuwar shekara ta 2017 har zuwa 31 ga watan man 2017. Dukkansu an lissafa su da suka kai kiyasin lita 264 idan za a kiyasta adadin su zai kai miliyan 84.73 na sefa su ne kayayyakin na man fetur. Matakan da hukumar kula da man fetur ta ƙasa ta so ni dafi ta ɗauka musamman a cikin watanni da suka kai wata biyar ko shidda a cikin dukkan yankunan ƙasar Nijar. Don haka akwai yankin Agades da shi ne kan gaba wajen sarandin man fetur. Musa mamman wakilinmu na Agades ya turo muna da wannan rahoto. A daren jiya zuwa safiyar yau birnin Yamme na jamhuriyar Nijar ya sha ruwa male-male inda a cikin wasu angoyi malalar ruwan ta haddasa banna da dama misali a shiya ta biyar a nan birnin Yamme bamban da ruwan da suka malala goma ga watan Mayu shekara ta 2017 wanga gami ba a samu rashi ba sai dai an samu banna da dama babban magatakarda na shiya ta biyar Jibo Bubakar ta wayar tarfo ya muna bayani kamar haka. haka. A bangaren da'irar Yamai ta biyar an sami asarar kayayyaki da dama musamman unguwar Banga Bana da Kirkisai inda aka sami tsero wani tafki da ya afka cikin unguwannin ya jawo bannar kayayyaki ya kuma kawar da wasu ayyuka da ake girkawa kuma ya bata hanyoyi da wani gine-gine a bangaren Sagiya. A wajen Banga Bana kuma akwai wasu gidaje da suka faɗi. A wannan karo bannar bata kai kamar waɗancan ruwa da suka kai milimeta 156 ba, inda aka sami wasu mutum hudu da suka rasa rayukansu unguwar kirkisai. Mun ce ma mazauna unguwar da su koma cikin makarantu, su kuma na ɓangaren bangabana muna nan ga ƙiyasta gidaje da suka faɗi. Mun keɓe wata makaranta mun ce su koma ciki. Ekwal bangabana ta ɗaya. Bangaren motsa jiki zaben sabbin shugabannin kungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasa Fenifoot a ranar 16 ga watan Juli mai zuwa ne za a gudanar da wato zaben a garin Maraɗi. Sai dai kuma a yanzu haka dai 'yan takara biyu ne suka samu yardar kungiyar da za ta kula da zaben. Akwai 'yan takara biyu kuma da aka yi watsi da takarar tasu. Mu saurari shugaban kungiyar zaben. yanzu mun kai inda mun tsaida yan takara biyu wanda mu muka ganin sun cika daidai da abin da ya kamata takardu zai da kamata mu zai kawo mu takardu wanda za a sa mutum ya zama kandida kenan mutum biyu muka sa muka tsaida lalle mutum hudu ne a da kwai amma da muka yi bincike akwai biyu da su muka sa su gehe dan mun ga takardun da suka kawo ba su da muhimmancin da za a sa mu ce eh, su mun ayi ɗauka eh, kandidatur su na farin dai wanda ya sa mu ɗauki tashi ba eh, shine wanda ake cewa Umar Salai shi na biyun Abdulaziz Hima Sule shi kuma abin da ya sa matsala biyu muka gani a don muka ce wanga shi ma ba yiwa 'yan takara biyu kuma da aka keɓe da guda wanda aka yarda masu yi bayani yau da sahe mu saurari Umar Sale ɗaya daga cikin waɗanda aka keɓe. Hukumar zaɓe ta yi aiki da ƙarya kuma ta yarda da wani ƙuduri na ƙarya. Muna faɗi akan ayyukan wannan hukuma. Ina kira da babban murya ga babbar hukumar kula da wasanni da su ɗauki dukkan matakin da ya kamata don a yi gaugawar samun hukumar zaɓe mai zaman kanta da za ta shirya ingantaccen zaɓe da babu tacce nace a ciki. Ni ina doso aka girka hukumar. Yau babu wanda ga cewa gashi ya yarda da ɗan takara mai barin gado. A satin da ya gabata ɗaya daga cikin 'yan takarar ya fito yana zagin ɗan takara Salifu ya yi abun da ba daidai ba ga ɗan takara mai barin gado. Shiko mi ya kawo shi cikin wannan zancen? Da yarda Allah ba mu gudu babu sha da baya. Yanzu kuma sai shirinmu na musamman 'yan takara dubu da ɗari shida da hamsin da takwas ne aka tantance bana. da za su gudanar da jarabawar neman digirin na BAPC da aka soma yau da sahe. Yanzu mu zagaya a can gundumar ta mujen da lamarin ya kana. Kalar tsari na farko kenan, bamban da na shekarun da suka shuɗe, girkin wuraren jarabawa guda biyar da za su karɓi 'yan takara dubu da ɗaya da 'yan sakai kai ɗari shida da hamsin da bakwai. Mu saurari daraktan makarantun sagandari Laji Ibrahim Jando. Dalilan masu sauƙi ne ya danganci ne da yawan masu jarabawa 'yan sa kai domin an bukaci a rage wuraren gudanar da jarabawar. Shi yasa mu karkata dukkan 'yan takara a gundumar Balbeji a cikin ganin Tanut. Bisa hanyar tafiya wurin jarabawa wasu sun bayyana ra'ayinsu kamin shiga jarabawar mu saurare su. Sunana Biba Hakilu Yakuba mun zo ne jarabawar neman digirin na BAPC. Malamanmu sun horar da mu da kyau ba su rasa ba mu ma ba mu rasa ba shirye muke akan jarabawar. Sunana Narwa Musa Laminu mun zo ne wajen jarabawar BAPC muna shirye don tunkarar wannan jarabawa akan kan tambayoyin da za a yi mana. Shugabannin wuraren jarabawa su sun bayyana irin matakan da suka ɗauka domin kaucewa duk wata sata a bisa kan lamarin. Mun magana bisa ga dukkan sharɗan da suka dangantu da jarabawar APC. Akwai umarnin hukuma da ke zance bisa ga gudanar da jarabawar halayen da ya kamata a kai tun yayi. Muna da takardar sanarwa da ke magana bisa ga dokar hana shiga da wayar salula ya kasance 'yan takara ne ko kuma masu sauransu muna da kuma ayar doka da ta zayyana ire-iren musallan abubuwan da ba su kamata a yi ba da kuma hukumce-hukumcen da ya dace ga kowane irin misalin sata da zai iya afkwa mun ba da labari bisa ga dokar da ke baiwa hukumar halsiya izini na su dauki mataki ta bayan jarabawar sahe ga ra'ayin wasu 'yan takara sunana hasiya jibril muha tambayoyin sun zo da sauki muna tsammanin ko masu zauwa su zo muna da sauƙi kamar waɗannan. Shariyau Abdu. Sunana Shariyau Abdu. Mun soma ne da redaction. Muna tsammanin za mu samu kamar yadda muka rubuta abun da aka tambaye mu. Sauran tambayoyin kuma muna tsammanin su zo muna da sauki. Albarkacin wagga jarabawa 'yan kasuwa suna ta murza hannuwa ganin amfanin da suke samu nan da 'yan kwanaki dai za a fuskanci wallafa sakamako. Da kuma wanga shirin muka zo ƙarshen labaru da harshen Hausa yanzu an ajima za ku ji Musa Hassan ɗauke da labaru da harshen zamananci. Assalamu alaikum. Ku saurara shirye-shirye Istiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.